رضي الله عنهما من شيء قبل تفسير القرآن من جرمة تفسير مو ينا قدانا أتشن سورة الفاتحة عند أجيع مكفارة أكان آية تير wato in an hada da suratul fatiha ki an haɗa da basmala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mun ji bayanan da malamai suka yi a game da ita da girmanta da faɗinsu da suke cewa ita ce ma sirrin fatiha ga baki ɗaya suwatul fatiha sirrinta da abin da ta ƙunsa shine wannan iyaka na abudu wa iyaka na Sa'i. da izinin Allah za mu tashi akan wannan ayar mu ƙarƙara bayani akan ta sannan mu shiga aya ta gaba da izinin Allah bismillah mala iyaka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي إياك نعبد وإياك نستعين kai kaɗai muke bauta mawa ya Allah kuma kai kaɗai muke neman taimakonka mun ji ɓangarorin wannan aya guda biyu iyaka abud da kuma iyaka nasta'in da kuma saƙonnin da waɗannan ɓangarora guda biyu suke isarwa zuwa gare mu mu bayan Allah da kuma sirrin da ya sa aka sa aka sa ta a cikin sosin fatiha kuma ake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da wannan addu'a wa a cikin ayar za mu fahimci cewa an gabatar da wanda ake bauta mawa an gabatar ma an gabatar da wanda ake neman taimakonsa akan aikin iyaka da iyaka a larabci a larabci a ƙa'idar larabci asali wanda aiki ya fada ma wato shi yake zuwa a ƙarshe to amma nan sai aka gabatar da wanda aikin ya fada mawa waye aiki ya fada mawa shine iyaka wato Allah da ake bauta mawa aikin bauta yana fadawa ne ga Allah subhanahu wata'ala haka nan aikin neman taimako yana fadawa ga Allah madaukakin sarki Allah ake bauta mawa Allah kuma ake neman taimakon sa a larabci maf'ulun bihi ke wanda aiki ya fada mawa to anan sai aka gabatar da su iyaka kai kadai muke bauta mawa iyaka na'budu kai kadai nake bauta mawa wa iyaka nasta'in kuma kai kadai nake neman taimakonka a larabci a ka'ida ya kamata a ce na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka amma sai aka ce iyaka na'budu kuma wa iyaka nasta'in to ne sirrin wannan malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi yake cewa a ciki akwai adabuhum ma'allahi bi taqdim ismihi ala fi'lihi nan ladabi ne ga Allah aka fara gabatar da shi shi ake bauta ma kuma shi ake neman taimakonsa to sai aka fara gabatar da shi ta'adduban ma'allah saboda yi Allah ladabi saboda girmama Allah sai aka fara gabatar da shi kafin a fara a aikin da za a mata wannan sirri na farko ce sannan na biyu suka ce al-ihtimamu wa shiddatul inayati bi wannan na nuna yadda aka ba Allah muhimmanci kuma ake kula da shi shi yasa sai aka ce iyaka iyaka ba a ce na'budu iyaka wa nasta'inu iyaka ba sai aka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in saboda nuna muhimmanci na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda bayi suke kula da lamarinsa ba sa sakaci ba sa wata ba sa wargi da wannan matsayin na Allah maɗaukakin sarki sannan na uku mala ibn al-qayyim yace al-izanu bil gabatar da Allah a ce iyaka na abu iyaka na sa'i to wannan na nuna keɓantuwarsa da wannan bauta shi sa mu ma da hausa in za mu fassara sai mu ce kai kadai kai kadai muke bauta mawa wa iyaka na nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka kaga al-ikhtisas kenan abinda larabawa suke cewa al-ikhtisas ko kuma abinda suke cewa shi al-hasu kai kadai nake bauta mawa kuma kai kaɗai nake neman taimakonka to shi yasa suke cewa taqdimu ma haqquhu at-ta'khir dalalatun 'ala al-hasr wal a gabatar da abun da ya kamata a jerin salon magana a jinkirta shi to yana nuna an keɓance wannan abu shi kaɗai ake nufi shi kaɗai ake nufi to kaga kaman kana cewa ne la na'budu illa iyyaka wa la nasta'inu illa bika la na'budu illa kamar kana cewa ya Allah ba ma bauta ma kowa sai kai wa la nasta'inu illa bika sannan ba ma neman taimakon kowa sai kai haka kake cewa a lokacin da kake karanta suratul fatiha kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kana cewa ya Allah ba za mu bauta ma kowa ba sai kai ya Allah ba za mu nemi taimakon kowa ba sai kai wannan shine sirrin gabatar da iyyaka akan da kuma iyyaka akan nasta'in a jerin yadda aka zo da larabcin aya sannan Allah madaukakin sarki yana da damar ya magana yadda ya ga dama ikon sai kuma sannan dama shi larabcin ƙa'idojinsa ai an samar da su ne don tsara alƙur'ani domin alƙur'ani ya riga yi ƙa'idojin larabci ke da alƙur'ani ya zo sannan aka haifi mahaifiyar sibawai shi ko so da ka nan kamar yadda bahaushe yake cewa tun kafin a haifi mahaifiyar mai sabulu bai balbela take da farinta to so da ka larabci shi zai ba alkur'ani ba alkur'ani zai ba larabci ba ina jin mun gane wannan to amma duk da haka kuma ga fuskokin da malamai suka ambata na wannan ka'idar ta gabatar da wanda aiki ya fada mawa akan aiki a wannan bagiran na iyaka na abu wa iyaka nasta'in wannan karin bayani malam ibn taymiya rahmatullahi alayhi yana cewa ta'ammaltu anfa'a du'a fa idza huwa su'alul auni ala maghdatihi ya ce na kula babu addu'ar da ta fi amfani ga bawa fiye da ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi akan ya yadda da shi babu addu'ar da ta fi fiye da ka ce ya Allah ka taimake ni akan aikata abin da zai sa ka yadda da in ji malam taimiyya. Ya ce na kula da wannan sun mara aiki hufin fatiha Ya ce kafin in fahimci wannan a cikin alqur'ani ni da kaina na gano wannan sai kuma sai na gan shi ashe gashi ma kusa kusa a cikin suratul fatiha ya tashi shi duk gida sai gashi a cikin suratul fatiha tafi ce na lura da cewa babu addu'ar da tafi amfani fiye da bawa ya roƙi Allah maɗaukakin sarki akan ya taimake shi akan ne akan Allah ya bashi iko na aikata abin da zai Allah zai yarda da shi domin duk fafagan fagan ɗin da nake ‘yan uwa faɗi tashin da muke duk muna so Allah ya da mu in aka tambaye ka aka ce shin bayan shiga aljanna akwai wani abin da ya fi mabawa daɗi eh akwai ha abu biyu abu na farko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ya bayyana ga bayansa abu na biyu Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yarda da su waɗannan ababen guda biyu sun fi shiga aljanna daɗi to duk abin da kake yi kana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da kai ne. to neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka akan ka yadda da shi akan ya yadda da kai aikata abin da zai yadda da kai to wannan shine abin da addu'a da tafi kowace amfani sai kuma ga ta a cikin sotin fatiha iyyaka na'budu wa na nasta'in in ji malam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi malam ibn qayyim yake cewa innal ya aribu lahu maghadani azimani bawa cututtuka guda biyu suna bujiro masa a zuciyar shi akwai wasu manya-manyan cututtuka da Allah ke jarraba bawa da shi cututtuka ne idan Allah bai warkar da bawa ba to sai ya halaka kuma zai dawwama a wuta in bai sa'a ba miyagun cututtuka ne in lam yatadarak kuma al'abdu tarana yadihi ila talati wala budda malamin kayan ya ce matukar bawa bai sauri ya shawo kan matsalar waɗannan cututtukan guda da suke riskarsa a cikin zuciyarsa ba wallahi za su kai shi su jefa shi cikin halaka zai halaka waɗannan cututtuka ne umar riya wal kibo ciwo na farko cuta ta farko cutar riya yi ba don allah ba aikata aikin addini ba don Allah ba wannan mugun ciwo ne mugun ciwo ne ciwo na biyu wal girman kai waɗannan miyagun cututtukan guda biyu suna bujiro ma bawa a cikin zuciya kuma a cikin zuciya suke domin ciwon da ya fi kowanne muni shine ciwon da yake cikin zuciya ciwon gaba yana da sauki yana da sauƙin waraka fiye da ciwon da za a jarrabu mutum da shi a cikin zuciyarsa mun gane ai to waɗannan miyagun cututtukan guda biyu da ciwon riya da ciwon girman kai to miyagun cututtuka ne waɗanda matuƙar bawa bai riske su ba ya magance su to za su halaka shi halaka kuma ba ta duniya ba halakan lahira domin ba shi da rabo a lahira shine sai malam ibn qayyim sai ya ce fadawa'ur riya'i bi iyyaka na'bud idan kana son ka magance ciwon riya ciwon yi ba dan Allah ba to ka fahimci iyyaka na'bud kai kadai muke bauta mawa in ka fahimci wannan kuma ka aiwatar da shi iyyaka na'bud ya Allah kai kadai muke bauta mawa zaka yi riya domin da yin riya ka dauki wani haƙƙi na Allah a aikin da kai ka ba wani Allah shi ne mai sakawa daga cin sunayensa akwai al mai kyautatawa mai kyautata ma bayinsa sannan daga cin sunayensa akwai ashaku mai godiya wanda in kayi zai in kayi zema maka to sai kaje kana yin aiki ba don shi ba kaga za ka samu sakamako ba za ka samu sakamako ba to in ka fahimci iyaka na abudu wa iyaka na abudu to zai maka maganin wannan mugun ciwon na riya ba za ka zama kana yin aiki don wani ba Allah kawai za ka nufata a aikinka wa dawa'ul kibri bi iyaka nasta'in shi kuma maganin ciwon girman kai shine iyaka nasta'in ka yadda ka da ƙarfi, ba ka da iko ba ka da dabara ba za ka iya samun wani canji a rayuwarka ba in ba Allah ya canza ma ba to ina girman kai <laughs> kaga babu girman kai kaga waɗannan cututtukan guda biyu ka tafiyar da su da fahimtar wannan ayar kwara ɗaya a cikin suratul fatiha wato na na'bud ka kori riya na nasta'in ka kori girman kai kun ga girman wannan aya shi ne sai malamin kayin sai ke cewa wa kafiran kuntu asma'u shaykh na taimiyya. ibn taymiya haddasa Allah ruhahu yaku yace so tare na sha jin babban malamin mu shaykh taimiyya yana fada yana cewa iyyaka ta tadfa'u riya'a fadin Allah na abu yana tun maka riya in kana fadin wannan kana cewa ba za ka bauta ma wani ba ba Allah ba ba za ka haɗa Allah da kowa a cikin bauta ba wa iyaka nasta'in tadfa'ul kibriya sannan faɗin iyaka nasta'in shi kuma da shi kake tunkuɗe girman kai kaga waɗannan cututtuka guda biyu ka kubuta daga barin su miyagun cututtuka ku kaga kaga su ke sau daga wannan aya yan uwa ta iyaka na abu da iyaka na sa'in girmanta ba karami ba ne shi ya jawo babban malami al'imam abu ismail al-harawi al'amfani ya rubuta littafinsa manazil sha'irin fi manazili ko baina manazili iyaka na abu da iyaka na sa'in manazil sha'irin baina manazili iyaka na'budu wa iyaka nasta'in malam ibn al rahmatullahi alayh sai yazo ya dauki littafin ya masa ya ya masa ta'liki ya masa gyara inda ya zama akwai kurakurai a ciki sai ya rubuta shi kuma na sai ya sa masa suna madarijus saliki fi manazil wa sai da ya faɗi manazil guda tamanin ababen da za ka riƙa bibiyansu kana aiwatar da su domin ka samu kusanci da Allah ha Allah ya da kai ya kasa su gida biyu akwai abin da ake ce musu makamat akwai ababen da ake ce musu ahwal makamat ababen da kai za ka tashi ka da kanka idan ka yi su shi kuma Allah sai ya baka ahwal shi yasa suke cewa al-maqamat makatib wal ahwal mawahib waɗannan ababen da ake ci musu maqamat in kai za yi da kanka su ne ake nufi da makatib makatib ababen da kai za ka aikata su da kanka su kuma wal ahwal mawahib in ka samu waɗancan shi kuma Allah sai ya maka waɗancan ya baka kyautar su to Allah ya ba mu ikon yin maqamat din kuma Allah ya mana kyautar mawahib wannan a takaice matuƙa kenan a game da bayanin da ya shafi iyaka na abudu wa iyaka na aya babba wadda kamar yadda muka ji Allah ta'ala ya raba ta biyu tsakaninsa da bawansa rabi na ta iyaka na abu rabi kuma na bawansa iyaka na to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani akan aya ta shida ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim Allah subhanahu wata'ala yace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya wacce take mai kakkiya hanya wacce take madaidaiciya wannan ayar a faɗin Allah maɗaukacin sarki a cin alhadisul kudusi kamar yadda ya gabata ta bawa ce shi kaɗai idan ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah sai ya ce wa hadha li 'abdi wa li 'abdi ma wannan ta bawa na ce kuma duk abin da bawa ya roke ni a cikin wannan ayar to zan bashi ko na bashi ma ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni ihdina ka shiryar da mu a siraka hanya al wacce take miƙaƙiya wacce take babu karkata a cikinta wacce take babu ɓacewa a cikinta babban malami al-imam as-sa'di al-allama rahmatullahi alayhi yana faɗi a tafsirin sai yace kamar Allah na cewa ne dullana wa arshidna wa waffiqna ila as mustaqim ya Allah kamana abu uku dullana ya Allah ka nuna mana wa arshidna ya Allah ka shiryar da mu wa wafiqna sannan ya Allah ka datar da mu akan ne ila siratul mustaqim mu ba hanyar ka wacce take min kakiya kaga abu uku kake roka ana na farko shine Allah ya nuna ma hanya domin idan baka san hanya ba za ka iya binta ba za ka bi ta ba sai ka san hanya sannan za ka bi ta sannan na biyu ya shiryar da kai ya ɗora ta a kanta domin wani yana ganin hanya amma ko ba zai iya bi ba sannan wa wafiqna sannan ya Allah ka datar da mu akan wannan hanyar ya zama ita ce za mu bi ba za mu ji muna bin ta ba wata rana kawai sai mu ji kuma bari mu batta a mu zama akan ta nake addu'ar da kake kenan kuma wannan hanyar ‘yan uwa za mu ji wace hanya ce Allah da kansa zai faɗi ita ce siraɗar labina na amsa alaihim ko? to siraɗar labina na amsa alaihim din hanyar suwa su waɗanda Allah ya ni'ima a gare su ya take babban malami al-imam al-mawardi rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa an-nukat wal uyun yace fihi ta'wilani malamai sun yi fassara a game da lafazin ihdinas siratal mustaqim ahaduhuma arshidna wa dullana ma'ana ta farko suka ce kana roƙon Allah kana cewa Allah ya shiryar da mu kuma Allah ya nuna mana والثاني معناه وفقنا معنى تبيكما إتشي يا الله كداتر دموم wannan هيا to kaga su ne al'allamatu sa'adi rahmatullahi alai shi kuma sai dunkule mana yace duka aya tana daukan ma'ana haka shi yasa daga cikin kira'o'in da aka ruwaito amma dai kira'a ce wacce take ba ba ta cikin kira'o'in da ake karantawa da ita ana karantawa da arshidna siratal mustaqim an ruwaito wannan daga sayyidina Umar haka malamai suke faɗi سيدنا عمر رضي الله عنه إن داشي كان تاشوايتي أرشدنا الصراط المستقيم أرشدنا الصراط المستقيم جدا وسمع لما يسمى بمبنى أكان اللفظ الرشد كو الرشاد دكما كلمة الهدى وسمع لما يما تبن جدي تنكنوني suka ce akwai bambanci tsakanin kalmar al-rushd ko al-rashad da kuma kalmar Allah ya nuna maka abin da baka sani ba shine ake ci mishi alhuda kishiyarsa shine abbalal ko abbalalatu abbalalatu Allah ya nuna maka abin da baka sani ba sai ka gane shi shine ake ci masa alhuda kishiyarsa kamar yadda muka faɗi shine abbalal na biyu kalmar arrushdu ita kuma sai suka ce Allah ya sanar da kai abu kuma sai ya ƙara nuna maka ka san abin nan sai Allah ya ƙara nuna maka cewa wannan abin fa gaskiya ne tabbas ne Shi ne suke cin shi ar-rashad shi kuma kishiyarsa shine al-ghayyu to duka biyu da al da Abdullal. malaman da suka bambanta tsakanin al rushdu da al-huda sai suka ce to ai ga kishiyoyinsu da al-ghayyu da ad-dalal Allah ya kore ma manzo Allah sama dukkan su ma dalla sahibukum wa ma ghawa mutumin naku annabi sallallahu alaihi wasallam ma dalla bi tsaka akan jahilci ba kaga kishi ya zama ne huda wa ma ghawa sannan bai bata akan ilimi ba kaga kishi shi ya zama ne ar-rashad ko ar-rushd to sun faɗi wannan to amma da yawan malamai kuma suna ganin da kalma ar-rushd da kalma al-huda za su iya zama abu ɗaya so daga lokacin da kake cewa sirat al mustaqim fassara kana cewa arshidnas al mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to malamai suka ce shiryar nan kala biyu ce da kace roƙa a wajen Allah akwai abin da suke ce ma hidayatu ta'ayyin akwai abin da suke ce ma hidayatu tawfiq hidayatu at-ta'lim hidayatu ta'lim Allah ya shiryar da kai ya koyar da kai ka gane abu kaza shiriya ne wanda wannan har Allah har shedan Allah ya mawa har shedan Allah ya masa amma ya dace kaga bai dace ba fa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda Allah yace amma kaga samudawa fa hadainahum ay fa'allamnahum al-huda sai muka karantar da su shari'a fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka zabi makanta kasa akan shari'a kaga Allah ya sanar da su shirya amma sai suka kibi to wannan ita ce ake ce mata hidayatu ta'lim wannan ita ce aikin da malamai suke yi ita ce aikin da annabawa suke yi kafin malamai babu wani malami da yake shiryar da kai babu wani annabi da ya shiryar da kai shine abin da Allah madaukakin sarki yake ce ma manzon sallam innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha' ya kore masa amma kuma sai ya tabbatar masa da wata sai ce me wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur kaga wa innaka latahdi ila siratil mustaqim ay wa innaka latuallimu an-nasa as-siratal mustaqim kai kakkai lalle manzon Allah kana karantar da mutane hanya wacce take madaidaiciya kaga wannan wace irin hidaya hidayatu ta'lim shiryarwa ta karantarwa ita annabawan Allah ke yi da manzanninsa ita malamai suke yi babu wani malami da yake ya mallaki shiryar da wani shine ka'idan malaman tarbiyya ai da suke cewa alaina ta'lim ko alaina tarbiyya wallahu yahdi ko kuma su ce wasu yajin lahin hidaya mu aikinmu ne tarbiyya mu karantar amma shiryarwa ko ba wanda yake sai Allah kaga wannan hidayatu ta'alin ce sai hidaya ta ji shiriya ta ji ita ce hidayatu at-tawfiq hidayatu tawfiq ita ce Allah madaukaki ya sa bayan an karantar da kai shiryar. kuma ke ka ka canzu. to ita ce Allah ya ce ma manzo Allah sama baya yi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha innaka lam laikai la tahdi man ahbabta baka isa ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda yake so wanda Allah yake so sai shiryar da shi waccan ta farkon hidayatul ta'alim ita ce Allah madaukakin sarki yake cewa wahadainahu najdain wahadainahu najdain mun shiryar da shi mun karantar da dan adam hanyoyi biyu najdu alhaq wa najdu albatil najdu alkufr wa najdu alislam najdu sunnah wa najdu albid'ah Allah ya nuna ma dan adam hanyoyi biyu ya karantar da shi hanyoyi biyu hanya ta farko ita ce hanyar bata ya nuna maka cewa kakkai sannan ya nuna maka hanya ta biyu ita ce ta shiriya hanyar gaskiya hanyar musulunci hanyar sunna hanyar tauhidi ya ce ka ta to kuma sai wadda ka zaɓa kaga ta bakwai kenan amma ta biyu ita ce Allah maɗaukakin sarki yake shiryar da mutum ya datar da shi ya kintsa shi sai ya zama ya bi wannan hanyar to kaga kaga wannan ita su ne nau'ukan shari'a guda biyu da ake da su to lokacin da kake roƙon Allah kake cewa ihdinas siratal mustaqim tas'alu Allah ta'ala an yahdiyaka hidayatai ya shiryar da kai shiriya biyu الهداية الأولى هداية التعليم والهداية الثانية هداية التوفيق shiriya ta farko kana roƙon Allah Allah ya nuna maka shiriya ya karantar da kai ya baka ilimi hanya shiriya ta biyu ita ce tas'aluhu ta'ala an hadiyata hidayata taufiq Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da kai ya datar da kai ka zama ka bi shiriya to wannan ce ashe addu'a ce ne nauyi shi yasa ma'aikin sa sanin yace Allah yana cewa wa hadha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al wannan addu'ar ta bawa na ce kuma duk abin da bawa na ya roke ni a cikin wannan addu'ar na biya masa zan bashi al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yayi bayani yake cewa ذكر بعض المفسرين أن الهدى في القرآن على أربعة وعشرين وجها yace wasu daga cin malaman tafsiri sun ambaci cewa kalmar shiriya da kake ganin ta zo a cikin alkur'ani ta zo da ma'anoni guda 24 ma'ana ɗaiɗaiɗaiɗai 24 a ayoyi mabambanta Allah maɗaukakin sarki ya amfani da kalmar shiriya amma tana da ma'anoni har guda 24 ma'ana ta farko albayan Allah yakan yi amfani da lafazin shari'a amma yana nufin bayanin shari'a a yi ma bayani domin ba ma bayani ba za ka gane ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun ko waɗannan su ne suke kan bayani min rabbihim daga ubangijinsu kuma waɗannan su ne waɗanda za su samu babban rabo alhuda nan albaya bayanin shari'a sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa amma samudu fa hadainahu fastahabbu al'ama 'ala al-huda samudawa mun musu bayanin shari'a mun karantar da su ne shari'a amma fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka zabi bata akan shari'a suka ce su wannan bayanin ba ruwan su kaga sai an maka bayani sannan zaka yi shi yasa malaman mu suke da wata ka'ida malamin qayyim ya tattauna akan ta sosai a cikin littafin sa mutahu daris sa'ada yake cewa hal hal ilmu yastalzimu alhidayata shin ilimi ta sanadiyar sa ake samun shari'a kwarai da gaske sai an yi ilimi sannan za a samu shari'a ba yadda za a yi mutum ya zama jahili sannan ka ce shi ko kaga jahili yana yin abu yana yi a daidai to ba daidai yake yi ba ka kuma saurara wata rana za ka sha mamaki ka gan shi yana ta sallah ka gan shi yana ta sallah to da wata rana za ka ɗan tuntuɓe shi game da sallah za ka sha mamaki to ka na farko kenan na biyu kalma alhuda ta zo a cikin alkur'ani da ma'anar dinin islam addinin musulunci kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kul inna hudallahi huwal huda أي قل إن دين الله الإسلام قل إن دين الله الإسلام هو الدين كتشي لما الدين المسلم شيني الدين sai aka yi amfani da lafazin alhuda ba a ambaci sunan al'islam ba kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki ke cewa innaka la'ala hudan mustaqim hudan mustaqim nan al'islam musulunci ake nufi ma'ana ta uku ita ce al'iman imani kalma alhuda a alkur'ani takan zo da ma'anar imani alhuda al'iman kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa innahum fityatun amanu bi rabbihim ke ce wajidnahum huda ku kalli siyakin innahum fityatun amanu bi rabbihim su ashabul kahfi wasu matasa ne na musamman amanu bi rabbihim suka yi imani da ubangijinsu wajidnahum muda ai wajidnahum imanan sai muka kara musu imani kaga a farko cewa akai amanu sai aka ce wajidnahum huda ba a ce wajidnahum imanan ba a wani wajen sai Allah ya ce wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum kaga zadahum hudan wa atahum taqwahum waɗanda suka shiryu to zadahum hudan sai Allah ya ƙara musu imani kaga waɗanda suka yi imani ba sai muka ƙara musu imani sannan wa atahum taqwahum sannan Allah ya ba su su suka kasance sakamakon imanin da suka yi kuma Allah ya ƙara musu imani sai suka zama tsara dokokin Allah suke ba ta wasa da su ma'ana ta hudu ta zo da ma'anar addu'a shiriya na nufin kira kira a kira ka zuwa ga shiriya to ana shi ma ana ce masa shiriya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wali kulli qaumin hin wali kulli qaumin had wali kulli qaumin had suka ce wali kulli qaumin da'in kowace al'umma tana da mai kiranta mai kiranta zuwa ga ina kaga zuwa ga shiriya shi yasa sai Allah ce wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abadan wa in tad'uhum ila al-huda da zaka kira su zuwa ga shari'a falan yahtadu idan idan abadan ba za su shirye ba har abada kaga ashe kalmar al-huda na zuwa da ma'anar kira zuwa ga shari'a sannan qur'ani ai ya ce mana inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina kaga yahdi lillati hi aqwam ay yad'u yana gayyatar mutane yana kiransu zuwa ga abin da yafi zama daidai zama daidai babu kuskure a cikin sa ta biyar ka gane abu ana ce masa irfan gane abu kamar yadda Allah yake faɗi a game da taurari وعلامات وبالنجم هم يهتدون وبالنجم يهتدون أي وبالنجم يعترفون هو يعرفون ده ده ده ده توراري ينزل كسامو مثلا إلى من توراري مثلا إلى من توراري kawai ya sai ya duba maka sai ce maka magariba za ta yi karfe kasa lissafi sai ya ce maka alfijir zai keto karfe kaza sannan kuma in aka bata a hanya ana neman ina gabas take kawai zai kalla sai ce tauraruwa kaza ta bayyana a waje kaza saboda haka nan ne gabas ga yamma na saboda tauraruwa kaza kaga wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun ay wa bin najmi ya'rifuna turuq da da taurari Allah ya sanya taurari su zama ne su zama abin da ake gane hanyoyi da su ake gane yanayi sannan kalmar alhuda ta zo da ma'ana ta shida a cikin alkur'ani al'irshad shiryarwa wanda kaga ne zaɓin malam as kuma zaɓin alimam imam al-mawardi kamar da yake fili ne ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa tsara bi an ne sawa a sabil magana annabi Musa alaihi salam لوقتين da يجي مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن هذا النبي موسى عليه السلام لوقت شند يزو متمم فرعون يزو يباشي لأبائه rajulun mu'minun yaqtumu imanahu yace innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin yace Musa ka abin da ake kulla maka a fada ce suna nan suna kulla cewa an ce a kamo ka duk inda aka ganka ko a raye ko a kashe so da ka fakhruj ka bar garin masa inni laka minan nasihin ina maka nasiha ina nufin ka da alheri فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين كيف فلما توجه تلقاء مدين لوقت ده النبي موسى عليه السلام يفسكن شجر مدين قال سيتي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ما تبت da tabbas saura kiris ubangiji na ya nuna يهديني an yurshidani saura kirs ubangiji na zai nuna mini sawa asabi hanyar da take madaidaiciya wadda zan shiga garin da nake son in je kuma in samu kubuta kuma ba zan halaka ba kuma ba za a cutar da ni ba to kalmar alhuda ta zo da ma'ana al-irshad sannan ma'ana ta bakwai amru muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lamarin annabi sallallahu alaihi wa sallam alamominsa da Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin attaura da injila waɗanda ake gane shi da su kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladina yaqtumuna ma anzalna من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون معنى ما يسكت الهدى نل أمر محمد yahudawa ta rika ɓoye lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam da alamominsa da Allah ya bada a cikin tilkita alkitab nan at-taura Allah ya bayanin manzon sama ya yake a cikin at-taura to sai suna ɓoyewa bayan Allah ya riga ya mutane bayani game da shi a cikin at-taura ula'ika yal'anuhumullahu Allah yana tsine ma irin waɗannan wa yal'anuhumul la'inun sannan duk masu tsinuwa suna tsine musu albarka sannan kalmar alhuda ta zo da ma'anar alƙur'an shi kanshi ƙur'ani an kira shi da shari'a kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma mana'an nasu an wa ma mana'an nasu an yu'minu إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا babu abin da ya hana mutane su imani a lokacin da alkur'ani ya zo musu amma sai ba a ce izja a humul ƙor'anu mutu ya ka ce ne izja a humul huda a lokacin da shiriya ta zo musu alƙor'ani ke nan illa an ƙalu kawai sai suka rika cewa abu asallahu bashirar rasula yanzu allah ya raka wanda zai aiko sai dai aiko mutum a matsayin manzo a aiko mala'ika mana sannan na tara a taura saboda ita ma shiriya ce allah ya kira a taura da huda yace ne wala qad atayna musa al wa awratna bani isra'ila al-kitab kaga alhuda huda na taura wala qad atayna musa al ai ay wala qad musa at-taurata mun ba annabi musa alayhi salam ne a taura kaga sai yace a huda لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحبون هذا هدى أشياء التوراة أقول شريعة أتكنت شيء ساسي أكي شمة شريعة إتما duk wannan ana nuna maka yadda alƙur'ani ne ta'amuli da lafazin shiriya ne sannan alƙur'ani ya zo da ma'anar alhuda da ma'anar tauhidi tauhidi ita ce ma'ana ta goma Allah madaukakin sarki ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli walau karihal kafirun ko Allah shine da ya aiki ya aiko manzansa bil huda ay bit tauhid ya aiko shi da tauhid wa dinil haqqi da addinin gaskiya liyuzhirahu ala ad-din kulli dan ya dora shi ya samu rinjaye akan duk addinai duka gabaki daya kaga tauhidi tauhidi shari'a ne ko ba shari'a bane kaga shi ma ya cancanta a kira shi da alhuda sannan sunnar manzon Allah ta sama a cikin alqur'ani ta zo da ma'anar shari'a da sunnar annabawa gabaki da kamar yadda Allah yake fa bi hudahum iqtadi fa bi hudahum iqtadi ai fa bi sunnatihim sunnar annabawa ya kai ma'aikin Allah kadita ƙwarai ka bi sunnar annabawa ka bi sunnar annaba da wannan ne wani babban malami a shek abubakar jabir aljaza'i rahmatullahi alai ya yi istinbati ya ce akwai mu a cikin alkur'ani wannan aya ka ga an faɗi gemu a ciki a ciki ya yi istinbati ya ce akwai gemu a ƙur'ani allah ya faɗi gemu a cikin alkur'ani cewa a bai gemu kuma gemu sunnar annabawa ce sunnan annabawa ne ya ce ah, shi Allah ya ce ma makanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ladina hadahumullahu waɗannan annabawan da aka lissafa maka guda goma sha takwas to su ne waɗanda Allah ya ba su shiriya suke kan daidai saboda haka ka bi sunnar su to sai ya ce kuma can gashi Allah maɗaukakin sarki yana cewa la ta'khudh bi lihiyati wa la bi ra'ati annabi harunu da annabi musa ya kama gemunsa sai yana cewa la ta akul bi lihiyati wala bi ra'si kakka kama gemu na dan uwana kakka kama kaina to ashe annabi harunu na da gemu to kuma Allah ya faɗe shi a cikin sha 18 fa bi hudahu muqtadi <laughs> kaje yadda malamai suke istinbat to Allah ya saka musu da alkhairi sannan ma'ana ta sha biyu ita ce al-ilha Allah ya kunsa maka fahimta أنا تي مسا شريع الإنهاء أن يسامك ونأب أزيج يكك فهم تجسيا تشيما أنا تي مسا شريع أنا تي مسا الهدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى ثم ألهم فرعون يتم بيع النبي موسى كويتي قال فمن ربكما يا موسى كويتي موسى وعنين ما أبنجي الناقص qala sai annabi Musa ya ce rabbuna ubangijinmu allazi a'ta kulli shay'in khalqahu shine wanda ya ba kowane abu halittarsa ya ba shi gabobi idan kafafuwa biyu ake yake bukata Allah ya sa masa kafa biyu kamar dan adam da tsuntsu eh? idan kafafuwa hudu yake bukata kamar akuya da tinkiya da rago da zaki da dage da sauransu aka sa masa kafa hudu idan kuma yana cin attawahil ne masu tafiya da cikinsu sai Allah ya su haka kowa gwagwadon bukatar shi shine Allah ya ba kulla shay'in khalqahu thumma hada thumma alham sannan kuma Allah ya kunsa musu fahimta yadda za su rayu sai ka haka ƙasa can ƙasa sai ka yi ƙwaro ka yi ƙwaro a can ƙarƙashin ƙasa ya yake ci alhamahu rabbuhu kaifa ya'ish alhamahu rabbuhu qutahu alhamahu rabbuhu 'aishahu Allah ya alhamahu rabbuhu rizqahu Allah ya kunsa masa fahimta yadda zai samu abin da zai ci kaga sun mahaja ai sun alhama ma'alhamaci Allah ya nuna masa kaga wannan ma shirya ne al-ilham hudan Allah ya kunsa maka fahimta yadda za ka rayu shirya ce Allah ya baka wannan ya sa ɗan adam shi ma ga yadda zai rayu wani sana'ar fa in ka kwace ta ba zai iya komai ba kuma ita Allah ya ƙaddara masa kai kuma sana'ar da ba ta kaba da za a ɗauko ka a ce ka yi ta to kwana za ka yi da yunwa ba abin da za ka iya yi a ciki kwana za ka yi a ciki kowa sun mahada ai sun ma'alham Allah madaukakin sarki ya kunsa ma kowa fahimta ya zai rayu ya zai ci ya zai yi rayuwa ma'ana ta sha uku al-islah kalmar alhuda ta zo da ma'anar gyarawa kamar yadda Allah ta'ala ce inna Allah la yahdi kaidan kha'inin ay la yuslih Allah ba ya gyara ayyukan masu ha'inci masu cin amana Allah ba ya gyara aikinsu sai ce la ya hadi ai la yuslihu Allah ba baya gyarawa kaga gyara ne shirya ne ko ba shirya Shirya ne. shirya kaga duk kalmar dai tana koma zuwa ga abu ɗaya, wani abin da in an yi shi za a tsira wani abin da an yi shi za a kubuta wani abin da an yi shi za a samu alhairi kusan duk kalmar alhuda tana zagayawa ne akan wani. sannan kalma alhuda ta zo da ma'ana ar-rasul shi kanshi manzo an kira shi da huda fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa kaga alhuda nan ar-rasul a wata fassara wasu kuma fassara wasu malamai suka ce alkitab ake nufi littafi sannan ma'ana ta sha biyar a istifsa ka nemi ka gane abu shi kanshi shari'a ne shine istifsari neman a nuna maka ya abu yake shi ma shari'a ne amma rabi jara jaratuhum wa ma kanu muhtadi kasuwancinsu da suka rike na munafinci kama rabi hakki bai yi musu riba ba wa ma kanu domin ba su nemi ake yi ba <laughs> kaga wa ma kanu mubtadi ai wa ma kanu ba su nemi yadda ake yi ba shi yasa da suka yi kasuwancin sai ba su ci riba ba to daga babu riba a ciwon muna a kasuwancin munafunci in mutum yana yi watsi da wannan jalin jali ne na banza uwa kudin ba za ta fito ba balle a ci riba Allah ka raba mu da munafurci sannan ma'ana ta sha shida addali abin da aka sanya maka shi domin ka gane wani abu dani abin da aka sa maka shi a hanya ko aka sa maka shi ka gane wani abu a ce masa alhuda kamar yadda Allah yake cewa au ajida au ajidu ala nari huda annabi Musa ko ko kuma in sanya in samu wata alama ala nari akan wannan wutar da za ta shiryar da ni ina gari yake lokacin da ya taho da matarsa daga garin madyan bayan ya aure aure mai tsada auren annabi musu tsada yake da shi shekara goma yana kwadugo sannan aka ba shi mata ɗaya ya tsada ko bai tsada ba ya tsada lokacin da wannan dattijan zai bashi zai bashi zai bashi zai so ya auren masa da diyarsa in ni uridu an unki haka ihda ibnatayya ne ala an ta'zurani thamani hijaje fa in atmamta ashran fa min indika wa ma uridu an ashqa alayk satajiduni insha Allah min as-salihin ya ce ni dai ina son na ga kai mutumin kirki ne ina son in ka yata in haɗa ka aure da yata amma ba za ka min kwadugo na shekara takwas ko shekara goma in ka yi shekara takwas amma in ka cika shekara goma to ba komai ni ba na son in matsa maka kuma insha Allah za ka same ni a tsawon shekaru takwas din nan da za za ka same ni a matsayin mutumin kirki Yanar annal musa ce zalika ni wa bai bainaka ayyamal tufala a fala na alayya yace ba komai ba damuwa duk wanda na dauka ni ba matsala manzo Allah su salama sahabbai suka tambaye shi suka ce ayyal ajalain qaza Musa wai wanne annabi Musa yayi takwas ko goma manzo sai yace ashira goma yi sannan haka ba shi mata daya sai wannan abun haida tsada sauri eh, ne mai tsada shekara takwas kana kwadugo ka ce gona kai komai kai komai kai komai cikin aikin in ka fahimci ayoyin baya har da kore dabbobi ya je ya ba su ruwa aikin da 'yan matan nan biyu suke yi biyu ya dawo kansa kuma ka san da daɗi kuma shekara takwas ba kwana takwas ba ba ba wata takwas ba shekaru takwas kuma shekarun takwas irin na da ba irin na yanzu ba to da ya taho da matarsa bayan an yi auren suka zo shi ke nan sai suka ɓata hanya to shi ne sai ya zaunar da ita a wani waje ya ce ki tsaya ni zan je in bincika ya yi can ina hango wata wuta ƙila in na je in sama au ajidu ala nari guda ko ƙila na sama abin da zai shiryar da ni in gane hanya a saman wutacce to kaga kalmar alhuda ta zo da ma'ana addali sannan ma'ana ta sha bakwai ita ce a tali karantarwa kaga shi za aka ce mana akwai hidayatu ta'alim ko akwai shiryarwa ta karantarwa shi yasa ba laifi ka ce al-ulama'u hudatun malamai masu shiryarwa ne amma wace irin shiryarwar su canza ka a'a su koya maka yadda zaka canza ba malamin da zai shiryar da kai sai na ga dama ka shiryu ko da za a buɗe kwakwalwarka a zuba maka ƙur'ani a zuba maka hadisi a zuba maka sunnar manzon Allah ta salama malami ya maka haka yana da wannan ikon ba zai canza ka ba sai idan Allah ya ga dama ka canza to amma babbar hanyar da zaka ka bi ka samu wannan shiriyar ka dace ita ce ka nema shiriya ka je ka koya sai ka koya sannan to ka gani Allah madaukakin sarki ce wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum ai wa yu'allimakum Allah madaukakin sarki zai karantar da ku hanyoyin waɗanda suke kafin ku ka ganin alhuda da ma'anar ne at-ta'lim sai ma'ana ta 18 ita ce al-fadl a cewa na yafi wani kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yake ba da labari game da munafikai sai su ce ha'ula'i ahda min allazina amanu sabila sai su kalli kafirai sai su ce irin waɗannan sun fi waɗancan ahada ai afdalu ma'ana ta sha tara a taqdim a tura ka a gabatar da kai zuwa ga wani abu kamar yadda Allah yake cewa fahaduhum ila siratil jahim ay faqaddimuhum ila siratil jahim a gabatar da kai ma'ana ta ashirin ita ce almautu alal islam ka mutu kana musulunci ka ga babbar shiriya kenan wadda annabawan Allah fa addu'ar da suka riƙa yi kenan annabi yusuf alaihi salam duk girman da ya samu addu'ar ta ta ƙarshe ita ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين addu'a annabi yaqub kenan da annabi da annabi ibrahim ya bani inna allah astafa lakum ad-din la tamutunna illa wa antum muslimun sannan wasiyar Allah kenan ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun to almautu ala islam alhuda kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wa inni lallaini laghaffarun zan gafarta ma liman amana ga wanda liman taba ga duk wanda ya dawo ya daina abin da yake mara kyau wa amana kuma yayin imani wa amila salihan kuma ya aikata aiki nagari sun mahtada ai sun mata alal islam sannan ya mutu a musulunci to Allah zai gafarta masa Allah ba zai kama shi da alhaki ba sannan ma'ana ta sha ɗaya ita ce a sawab lada ashirin da ɗaya inna alaina lal huda in ka shiryin Allah zai baka lada inna alaina lal huda as-sawab ai inna alaina lat sawa a wajen mu lada yake al huda nan as-sawab lada sannan ma'ana ta ashirin da biyu ita ce azzikir tunawa ko attazkir tunatarwa wa waje da ka zallan fahada suka ce wa waje da ka nasiyan fadakkar Allah ya same ka a matsayin kamanta ne ya kamata ka yi ya tunatar da ka a cikin ma'anonin da suka faɗi na wannan ayar kenan sannan ma'ana ta ashirin da uku ita ce a daidai kaga wannan ma ce daidai A alhuda shiriya a daidai kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa ara'aita in kana alal huda shin baka ganin wannan ne sallar ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana alal huda aw amara bit taqwa ara'aita alladhi yanha shin baka ganin wannan ke dake hana wani bawa idza salla idan zai salla ara'aita in kana alal huda shin ya kake tsammani idan ne sallan nan akan daidai yake alal huda ya ala sawa shi yake kan daidai kuma wani ya zo ya hana shi yin sallah to kaga as-sawa sannan ma'ana ta ƙarshe as-sabat tabbata me kake fatan Allah ya maka ya tabbatar da kai akan shari'a to kalmar al-huda ta zo da ma'ana as-sabat kamar yadda zaɓin yace ce ihdinas siratal mustaqim ay sabbitna <laughs> اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على الصراط المستقيم يا tabbatar da mu akan shirya shi yasa malamai suka yi raddi suka ce ya za Allah ya rika ce maka ka roƙe shi shirya kuma ya shiryar da kai to me kake nufi kamar yanzu mutum ya baka kuma sai ka ce ya baka sai ka ce ma wani ka roƙe shi misali ka ce baka miliyan ɗaya sai ya baka sai kuma ka sake roƙon shi miliyan ɗaya ka kyautata mishi ka mishi adalci to Allah ya shiryar da kai kuma kana neman wata shiriya sai aka ce waye sanar da kai akan shiriya kake tambaya ta farko ce tambaya ta biyu in kuma ka tabbatar da cewa akan shiriya kake to ka tabbata akan shiriya saboda ka shi yasa kake addu'a kake cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka nuna mana shiriya abu na farko ce na biyu ya Allah ka datar da mu mu bi shiriya ya Allah ka tabbatar da mu in mun bi shari'a kan mu batta domin mutane wani nawa ne suka ki suka suna kan shari'a suka batta kuma me yasa annabi sallallahu alaihi ya yawaita addu'a Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik thabbit ya Allah wanda shi yake jujjuya zukata ya Allah maɗaukacin sarki ka tabbatar da zukatanmu akan addini ka tabbatar da zukatanmu akan ɗa'arka haga ashe bawa ko da yaushe yana buƙatar ƙarin shirya akan shiryar da yake kuma ga shi Allah madauki ya ce wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ashe kullum kana buƙatar ƙarin shirya? sannan shiryar nan mataki-mataki ce kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala a karatu na gaba in ka samu wata to kana bukatar ta gaba in ka samu ta gaba kana bukatar wata malam ibn qayyim zai ce mana matakan shiryar nan guda hudu ne shiriya ta ƙarshe da kake nema ita ce Allah ya shiryar da kai zuwa ga aljanna <laughs> kana neman wannan ko ba ka yi kuma Allah ya ce zai yi innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات kaga shine wannan so daga ba za ka gane kai shiryayye bane dan uwa sai ka ganka kafafuwanka a cikin aljanna jaram to daga nan ka samu shari'a ta ƙarshe ashe addu'ar da kake kake cewa ihdinas siratal mustaqim addu'a kake tun daga Allah ya karantar da kai shari'a har yaushe haka tsinci kanka a cikin aljanna wannan alhidayatu alhidayatu alkhatimatu alhidayatu alkhatimatu hidaya shari'a ta ƙarshe da kake nema Allah ya sa ka shiga aljanna ka ganka a cikin aljanna Kafare ma su ma za a shirye za a shirye da su zuwa wuta ne za a ce musu ne fahaduhum ila siratil jahim haka za a ce su ma za a shirye da su a tura su kaga a shirya ta karshe shiga aljanna akwai kuma kishiyarta a kora mutum zuwa ina zuwa wuta Allah ka tsare mu Allah ya shirye mu Allah ya ba mu shiriya ta karantarwa Allah ya datar da mu Allah ya tabbatar da mu Allah kuma ya shirye da mu har zuwa ga aljanna wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh